صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد kun kamo rediyo biyu a Hausa a cikin shirin sa na yammacin yau Asabar. Muhammad Amir Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kanta da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su da farko mu ku muku cikakkun labaran duniya tare da Tahir Amin. Bayan nan sai mu kawo muku shirin Afirka a yau. Shirin da na muryar masu ware an tafi tare da Hassan Barka. Daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin na kisoshin rayuwa kamar yadda muka saba. Zan haɗa ku da awal kunya don gabatar da shirin na tarbiyyar iyali. daga nan sai mu kawo muku na duniyar mu a yau to sai dai kafin nan barin haɗa ku da abdullahi salo katsina a cikin shirin na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 26 ga watan fabrairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 24 ga watan rajab na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 219 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan fabrairun shekara ta 1803 aka haifi victor hugo fitaccen dan siyasa mai fafutuka ta kare haƙoƙin talakawa a ƙasar faransa tun yana ɗan shekaru 25 da haihuwa dai aka zaɓe shi a matsayin ɗaya daga cikin mambobin kwamitin tsara ayyukan jami'o'i a ƙasar faransa a lokacin kuma aka zaɓe shi a matsayin ɗan majalisar dokokin ƙasar a lokacin sarki napoleon na uku ne aka fitar da shi daga duk wasu harkokin siyasa na ƙasar faransa kuma aka kore shi da ƙasar tsawon shekaru ashirin sakamakon yadda yake nuna adawa da duk wani mataki na zalunci da danne haƙoƙin jama'a musamman ma dai talakawa bayan dawowarsa ya zaɓi hanyar ci gaba da ya rubuce-rubuce domin faɗakar da mutane inda ya amfani da hanyar rubuce-rubuce na waƙoƙi da adabi wajen kalubalantar mulkin kama karya da zalunci lamarin da ya bashi shi karɓuwa matuƙa wajen al'ummar ƙasar musamman ma dai marasa galihu daga cikinsu su ya rasu a cikin shekara ta 1885 a kasar ta faransa da ƙarshe masu rikakun sun cewa shekaru 119 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan fabrairun shekara ta 1903 richard jordan gatlin wani masani kan kere-kere ɗan ƙasar amurka ya rasu an haifi richard jordan gatlin ne a shekara ta 1818 a lokacin da yake matashi ya kirkiro abubuwa da dama mafi muhimmanci da su dai shine bindiga mai jigidar harsasai wadda aka bata sunansa wato gatlin ita wannan bindigar dai ya tsara ta ne ta yadda alburusanta za su rika fita lokaci guda sana bin juna ɗaya bayan ɗaya a halin yanzu dai an ƙara inganta wannan bindiga ta yadda za a iya yin aiki da ita a cikin sauri fiye da yadda aka tsara ta tun daga farko.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamar, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama da masu wari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu iran ta karyata labarin cewa amurka ta sanya rana na kawo ƙarshen tattaunawar vienna a najeriya kuma kungiyar imn ta nuna damuwarta da hana sheikh ibrahim zazzagi da matarsa fasfot nasu ana barin wuta a birnin kiev tsakanin sojojin rasha da kuma ukraine yanzu kuma ga cikakkun labaran ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta karyata labarin da ke cewa gwamnatin amurka ta sanya rana ta ƙarshe ga ƙasar iran na ɗaukar matsayi a tattaunawar vienna kamfanin dillacin labaran irna na ƙasar iran ya bayyana cewa kafin haka an watsa wasu labarai a yanar gizo wa'anda suke nuna cewa gwamnatin amurka ta sanya wa iran rana ta ƙarshe na ta ɗauki matsayi ko kuma ta ɗauki cewa tattaunawar ta ƙare ba tare da fahimtar juna ba bayan hutu na 'yan kwanaki wakilan kasashen da abin ya shafa sun sake komawa birnin vienna a ranar 8 ga watan fabrairu da muke ciki don ci gaba da tattaunawa majiyar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta kara da cewa ya zuwa yanzu shawarwarin da wakilan iran suka gabatar ne ya kawo irin ci gaban da aka samu a tattaunawar iran dai ta dage kan cewa tun da amurka ce ta fara ficewa daga yarjejeniyar jcpo ta shirin nukiliyar ƙasar iran to kuwa ita ce za ta fara ɗaukar matakin farko na dagewa iran takunkuman da aka ɗora mata ƙungiyar hamas mai gwagwarmaya da haramci kasar isra'ila da makamai ta yi watsi da furucin firayim ministan ƙasar faransa jean castex wanda yake cewa birnin kudus cibiyar haramci ƙasar isra'ila ce na har abada Ƙungiyar ta bayyana cewa furucin Castex ba zai halatta wa hantar Isra'ila birnin Kudus ba, ba abinda zai kara mata sai kara cin zarafin Falasɗinawa a birnin. Kafin haka dai ƙungiyoyin Hamas da kuma Jihadul Islami sun yi gargadi ga haramci ƙasar Isra'ila kan dirar mikiyan da take wa yankunan Gaza da kuma yamma da kogin Jordan. tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa shugabannin kungiyoyin biyu sun bayyana haka ne a wani taron da suka gudanar a birnin beirut na kasar lebanon a jiya juma'a yankin gaza wanda yake da mutane kimanin miliyan biyu yana fama da kofar rago na gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tun shekara ta 2007 kofar ragon dai ya jawo wato matsaloli da dama a yankin daga ciki hadda rashin aikin yi da kuma talauci mai tsanani a cikin wani bayani wanda sakataren academic forum na kungiyar imn ko kuma harka islami a tarayyar najeriya ta fitar a jiya juma'a kungiyar ta bayyana damuwarta da ci gaba da hana shugaban kungiyar wato sheikh ibrahim zazzagi da matarsa malama zinat passport nasu don neman magani a kasashen waje tashar talabijin ta press tv a nan tehran wacce ta ce ta sami kofin bayani wanda injiniya abdullahi musa ya sanya wa hannu ya kuma kara da cewa duk tare da nasarorin da malam da matarsa suka samu a gaban kotu a cikin 'yan watanni da suka gabata gwamnatin tarayyar najeriya ta ci gaba da hana su fita daga kasar don neman magani saboda hana su fasfot nasu Musa ya ƙara da cewa har yanzu malam da malama suna fama da raunuka masu yawa a jikinsu, raunuka wa'anda suke barazana ga rayuwarsu idan ba su sami ganin likita daga gaggawa ba. Labarin ya kara da cewa har yanzu akwai burbushin harsasai a jikunansu da kuma wasu matsaloli da dama. Masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Radio Hausa B.O.H daga nan birnin Tehran. jam'iyya mai mulki a kasar kenya jubilee party ta bayyana goyon bayanta ga dan takarar jam'iyyar adawa ta raila odinga wanda yake shigan takarar shugabancin kasar a karo na hudu kamfanin dillancin labaran reuters ya bayyana cewa shugaba uhuru kenyatta ya ce jam'iyyarsa tana goyon bayan odinga dan shekara 77 a duniya ne don ya yi imani da iya shugabanci ba jam'iyya ba hakan na faruwa ne a daidai lokacin da mataimakin shugaban kasa william ruto ya bayyana aniyarsa ta ta tsayawa takarar shugabancin kasar a ƙarƙashin wata sabuwar jam'iyya mai suna united democratic alliance ko uda a takaice uhuru kenyatta dai baya daga cikin wa'anda za su tsaya takarar shugabancin kasar wanda za a gudanar a cikin wata augusta mai zuwa don ya cika a shekaru biyar biyar guda biyu wanda kundin tsarin mulkin kasar ya amince masa odinga dai ya tsaya takarar shugabancin kasar kenya a shekara ta 2007 da 2013 da kuma 2007 inda aka yi rikicin kabilanci da ya cinye rayukan mutane da dama a zaɓukan shekara ta 2007 da kuma 2017 kenyatta odinga da kuma roto de duk suna wakiltar manya-manyan kabilun ƙasar kenya wanda suke jujjuya iko a tsakaninsu tun bayan samun 'yancin kan ƙasar daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka a shekara 1963 ana fafatawa tsakanin sojojin rasha da na ukraine a birnin kiev babban birnin ƙasar ukraine a daidai lokacin da ake shiga kwana uku da sojojin rasha suka shiga ƙasar ukraine da sunan kare yankunan ukraine guda biyu da suka balle daga ƙasar tashar talabijin ta press tv nan tehran ta bayyana cewa gwamnatin amurka ta yi tayin fitar da shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky daga ƙasar idan ya amince a birnin paris na ƙasar faransa kuma shugaba emmanuel macron ya ce yaki a ukraine ukraine zai yi tsawo har ila yau duk wani rikicin da ya tashi sanadiyar yakin shi ma zai yi tsawo kamar yakin shugaban ya bayyana haka ne a wata kasuwar baje koli ta kayakin gona da aka bude a birnin faris na kasar ta faransa har ila yau kakakin fadar shugaban kasar ukraine ya ce jami'an gwamnatocin kasashen rasha da kuma ukraine za su gana a cikin sa'o'i masu zuwa don tattauna batun tsagaita bude wuta ya zuwa yanzu dai mutane kimanin ɗari da da casa'in takwas ne aka tabbatar da mutuwansu tun bayan fara yakin a ranar alhamis da ta gabata masu sauraro karshen labaran duniyan kenan. labaran duniya aka saurara yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shi na afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun yadda ƙasar Algeria da ƙawayenta suka sanya aka soke shawarar baiwa gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila matsayin memba mai sanya ido a ƙungiyar tarayyar afirka da ni suno suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. taron kolin kungiyar tarayyar afirka da aka gudanar a birnin addis ababa fadar mulkin kasar habasha a wannan wata ya ɗauki matakin soke matsayin da shugaban hukumar gudanarwar kungiyar musa faki muhammad ya baiwa haramtacciyar kasar isra'ila na kasancewa memba mai sanya ido a kungiyar tarayyar afirka a bayan ɗaukan matakin soke wannan naɗi da aka yi wa haramtacciyar ƙasar isra'ila sakamakon bafatukar ƙasar algeria da wasu ƙasashen nahiyar afirka wasu masu rajin kare haƙƙin ɗan adam sun fito sun rayar take tare da ɗaga rubuce-rubuce a kwalaye da aka rubuta cewa afirka ta kori haramtacciyar ƙasar isra'ila bayan gwagwarmayar ƙasar algeria da masu goya mata baya kan rashin amincewa da kasancewar haramtacciyar ƙasar isra'ila a matsayin memba mai sanya ido a ƙungiyar tarayyar afirka gidan talabijin ɗin gwamnatin ƙasar algeria ya watsa labarin cewa ƙungiyar tarayyar afirka ta yanke shawarar soke baiwa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila matsayin mai sanya ido a ƙungiyar tarayyar ta afirka yayin da tashar alshiruk news ya nakalto daga majiyar tawagar kasar algeria da ta halarci zaman taron kungiyar tarayyar afirka cewa zaman taron kolin kungiyar tarayyar ta afirka ya yanke shawarar soke baiwa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila matsayin mai sanya ido a kungiyar tashar ta alshiruk ta kara da cewa soke wannan shawara ya zo ne a matsayin cikakken kokarin kasar algeria da sauran kasashen afirka a cewar majiyar an kafa wani kwamiti da ya kunshi shugabannin kasashe bakwai da suka hada da algeria senegal kamaru jamhuriyar demokradiyyar congo afirka ta kudu rwanda da najeriya waɗanda za su gudanar da zaman tuntuɓar juna domin gabatar da shawarwari ga ƙungiyar tarayyar afirka a zaman taronta na nan gaba tun a watan yunin shekarar da ta gabata ce shugaban hukumar gudanarwar kungiyar musa faiki muhammad ya ɗauki matakin bangare guda wajen baiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila matsayin mai sanya ido a kungiyar inda mafi yawan ƙasashe mambobi a kungiyar musamman algeria da afirka ta kudu da kuma sudan suka nuna rashin amincewarsu gwamnatin sudan ƙarƙashin gwamnati rikon kwariyar ƙasar a lokacin tsohon firaministan ƙasar abdullah hamdok a ta bakin ministar haƙoƙin wajen ƙasar ta fito fili ta jaddada rashin amincewarta da yardanta kan matakin da shugabar hukumar gudanarwar kungiyar tarayyar afirka musa faiki muhammad ya dauka na baiwa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila matsayin sanya ido a kungiyar ta tarayyar afirka kafin gudanar da shawarwari da kasashen da suke mambobi ne a kungiyar a bayanin da tsohuwar ministan harkokin wajen kasar ta sudan mariya al-sadiq al-mahadi ta fitar a wancan lokaci ta jaddada cewa dukkanin ayyukan ma'aikatun gwamnatin kasashe. suna gudana ce akan sanya idon hukumomin kasashensu sakamakon haka matsayin kasar sudan a fili yake kan duk wani kokarin baiwa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila matsayar mamba mai sanya ido a kungiyar tarayyar afirka ba tare da gudanar da shawara da mambobin kungiyar ba kuma hakan ya saba wa tsarin hukumar gudanarwar kungiyar da sai ta samu amincewar mambobinta kafin zartar da hukunci kan harkokinta musamman irin wannan lamari mariya almahadi ta kara da cewa matakin da shugaban hukumar gudanarwar kungiyar tarayyar afirka ya dauka na yin gaban kansa ba abin amincewa ba ne kuma ya yi hannun riga da tsarin ka'idoji da kokarin da kungiyar tarayyar afirka ke yi na karfafa ruhin taimakekeniya da girmama juna da kuma neman samun haɗin kai kan dukkanin matakan da za ta dauka a kungiyance hakanan tun a ranar uku ga watan agustan shekarar da ta gabata ta 2021 kasashe bakwai na larabawa suka sanar da kungiyar tarayyar afirka rashin amincewarsu da matakin baiwa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila matsayin mai sanya ido a kungiyar tarayyar afirka wasu kafofin watsa labarai sun sanar da cewa ofisoshin jakadancin algeria masar comoros tunisia djibouti murtaniya da libya da suke birnin addis ababa fadar mulkin kasar habasha cibiyar kungiyar tarayya ta afirka sun fitar da kokensu kan matakin da musa fakki shugaban hukumar gudanarwar kungiyar ya dauka na baiwa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila matsayin mai sanya ido a kungiyar sakon koken kasashen ya kunshi nuna rashin amincewa da matakin baiwa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila matsayin mai sanya ido a kungiyar tarayyar afirka suna masu jaddada rashin amincewa da wannan mataki a daidai lokacin da kungiyar ta tarayyar afirka take goyon bayan batun kare haƙƙin falastinawa tashar talabijin ta aljazira a wancan lokaci ta watsa rahoton cewa wasu majiyoyin jakadanci a kungiyar tarayyar afirka da suke cibiyar kungiyar a kasar habasha sun bayyana cewa mambobin kungiyar sun samu rashin jituwa a tsakaninsu da rabuwan kai mai tsanani kan matakin da shugaban hukumar gudanarwar kungiyar musa faki ya dauka na amincewa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a matsayin mai sanya ido a kungiyar rahoton ya bayyana cewa kasashe 25 ne mambobin kungiyar suka nemi shugaban hukumar gudanarwar kungiyar musa faki da ya hanzarta janye izinin baiwa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila matsayin memba a tsakanin masu sanya ido a a kungiyar tarayyar afirka rahoton ya kara da cewa azuman muhawara tsakanin masu goyon baiwa haramtacciyar kasar isra'ila matsayin memba a tsakanin masu sanya ido a kungiyar tarayyar ta afirka da masu adawa an samu rashin jituwa da rashin daidaiton baki sakamakon yadda kowane bangare ya yi riko da ra'ayinsa a wannan karo da aka sake bijiro da batun baiwa haramtacce kasar isra'ila matsayin memba mai sanya ido a kungiyar tarayyar afirka kasar algeria ta fito da karfinta wajen jaddada rashin amincewa da matakin tana mai jaddada cewa algeria kasa ce da ta sadaukar da rayuwar shahidai miliyan guda wajen kare kasanta daga 'yan mulkin mallaka don haka tana yin kakkausar suka kan baiwa duk wata irmamaya matsayin sanya ido kan kungiyar kasashen da suka ɗanɗani a azabar mulkin mallaka da babakiri kuma kasar algeria tana nan akan ruhin kare martabar al'ummar musulmi da larabawa da kuma afirka don haka tana yin Allah wadai da matakin baiwa gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila matsayin sanya ido a ƙungiyar tarayyar Afirka kuma tana kallon hakan a matsayin babban kuskure a hirarsa da gidan radiyon Faransa da kuma tashar talabijin ta ƙasar ta French 24 a birnin Addis Ababa fadar mulkin ƙasar Habasha gabanin zaman taron kolin ƙungiyar tarayyar Afirka karo na 35 ministan harkokin wajen ƙasar Algeria Ramtani Lamamra a amsar tambayar da aka masa dangane da batun baiwa haramtacciyar kasar isra'ila matsayin sanya ido a kungiyar tarayyar afirka ya bayyana cewa akwai kurakure biyu game da wannan batu na baiwa gwamnatin haramtacce ƙasar isra'ila matsayin sanya ido a ƙungiyar tarayyar afirka kuskuren farko shine ba da matsayin ga haramtacciyar ƙasar isra'ila ya zo ne ba tare da gudanar da shawara da ƙasashen da suke mambobi a ƙungiyar ba lamamra ya ƙara da cewa kuskure na biyu akwai rabuwan kawuna a tsakanin ƙasashe mambobin ƙungiyar ta tarayyar afirka kan batun baiwa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila wannan matsayi kuma rashin magance wannan rarrabuwan kawuna mummunan abu ne ga kungiyar don haka duk matakin da kungiyar za ta ɗauka dole ne ya kasance an samu haɗin kai tsakanin mambobinta a nata bangaren kasar afirka ta kudu da jam'iyya mai mulki a kasar ke goyon bayan yancin al'ummar falastinu ta soki matakin bangare guda da shugaban hukumar gudanarwar kungiyar tarayyar afirka musa fakki muhammad ya dauka na baiwa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila matsayin mai sanya ido a kungiyar ta tarayyar afirka kafin gudanar da shawarwari da kasashen da suke mambobi ne a kungiyar a nashi bangaren a jawabin da ya gabatar a zaman bude taron kungiyar tarayyar afirka firaministan hukumar ce kishin kwarya gashin kan falasinawa muhammad ishtayya ya yi kira kan janye matsayin da aka baiwa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila na mai sanya ido a ƙungiyar tarayyar afirka yana mai cewa wannan matsayi da aka baiwa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila yana matsayin tukuci ne gare ta tare da ƙarfafa mata gwiwa kan ci gaba da keta haƙoƙi da yin fatali da yarjeniyoyin ƙasa da ƙasa tun a ranar 22 ga watan yulin shekarar da ta gabata ce ma'aikatar harkokin wajen gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta sanar da cewa ta a kasar ta habasha alelin adimasu ya gabatar da takardunsa na zama memba mai sanya ido a kungiyar tarayyar afirka amma babu cikakken bayanin irin rikicin da wannan matsayi ke fuskanta sannan a ranar 25 ga watan na yulin ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar algeria ta fitar da bayanin nuna rashin yardanta kan baiwa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila matsayin mai sanya ido a ƙungiyar tarayyar afirka tana mai bayyana cewa an zartar da wannan ƙuduri ne ba tare da yin shawara da ƙasashe mambobi a ƙungiyar ta tarayyar afirka ba manazarciya kan harkokin siyasar nahiyar afirka da yankin gabas ta tsakiya matsidishu mutswin ta bayyana cewa ƙoƙarin gwamnati gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na neman yin kutse a nahiyar afirka a matakin farko kokari ne na neman fitar da kanta daga halin kadaici da take ciki sakamakon kaurace mata da kasashen duniya suka yi a fagen siyasa musamman a yankin gabas ta tsakiya sannan burin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na amfana daga tarin arziki da kasashen nahiyar afirka suka mallaka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 mu na gaba shine shirin na muryoyin masu saurari ai saurari lafiya. Muryoyin masu sauraro. Masu saurari. Masu saurari. masu sauraron rediyo hausa voh barkanku da sannan ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin rediyo hausa voh daga nan tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci to da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku na gashe-gashe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki to bari in barku da malami na farko a cikin shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyon muryar musulunci na iran da farko suna na haɗa mai kwamfuta mai yamma lokal government kings nigeria a yau ina son ne ku bani dama domin in mika sakon gaisuwa ta ta ƙarshen mako zuwa ga babban mai gida injiniya manar musa jega da mata ne hawa da nafisa baya ga haka zan shiga jamhuriyar niger an gaida sami su maɗatte da magaram su maɗatte da magaram in dawo a nan gida nigeria an gaida kwamar iliyasu yakubu digawa ba zan manta da shehu adamu Rijau ba a Ado Salati goma ga Annabi Rijau akwai Isa Jikan mai saje turu akwai Alhaji Dan Ashe mai fitila mai yama akwai shugaba Iliya mai shayi garkin daura baya ga haka in gaida matana fatima da shamsiya da kuma na okasha da usama da suhaira da uzaifa da fatan kowa na cikin koshin lafiya na gode kwarai ku tashi lafiya suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria assalamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta iran muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da amanan arziki mai maku magana alkasun baba liman a har daga agadas ina gaida hassan barka jagoran wannan shiri ina gaida sunushi shi mulki duka ɗaukakin masu gabatar da shiri wannan gidan radio mai albarka ina gaida su ina gaida obey da brezi jakin wacha ana agadas ina gaida na agwa mai faci da magaran ina gaida haltarin asuba da magaran ina gaida shek ustaz abbas malami ne a garin agadas ina gaida ustaz umar malami ne a nan jihar agadas ina gaida ustaz aliyu malami ne a nan agadas mai muku magana alkasun baba lima a har ubangiji allah kara ma wannan gidan radio albarka da farin ne shi ne salamu alaikum assalamu alaikum sashen wasu na gidan radio biyu BOH radio Iran mai albarka kenan wato kuna tare da mai saurin kunu da kullum banzema da kina a garin jamhuriyar Niger fata da rikici kenan eh muna godiya da ake bamu dama mu ga da yan wada muna arziki a cikin wannan shiri kenan mai albarka mana ku fatan alheri da farko zan ga da mai gidan namu Alhaji Isu Dila mai nama an gaida da Eko an gaida da Prezi Hamisu Yaro an gaida abokina Alhaji Sunushi Sultana ina gaida shi ma eh an gaida abokina mai miji soja Azrin Allah ya kashe musu fatan alheri shi ma mai an gaida Isu Madattai da Toro na gaishe shi an gaida eh ka zuru daga dan fulanin warje mamman bin yakubu a washe ina mishi fatan alheri eh an gaida muji soji ina ƙara gaida shi an gaida tsoho iliya mai burodi da shayi ina mishi fatan alheri shi ma da dukkan mai sauri na cikin wannan eh, rediyo mai albarka sashen wasu na gidan radio iran ban da kina a garis jamhuriyar nijar fatan alheri zuwa gare ku Assalamu alaikum wa barakatuhu VOH muryoyi masu saurari ina muku fata alheri zan kai sakon gaisuwa ta ta karshen mako zuwa ga yan uwa da arziki wanda suke cikin fadin duniya masu sauraron wannan kafa mai albarka eh, kafa mai yada alƙirin musulunci ta gaskiya kuma kafa mai yada labarai na gaskiya da adalci akan kowa da kowa da haka zan kai sakon gaisuwa ta zuwa ga muhammadu inuwa wunti zuwa ga ah, malam hassan marka agadas da mutanen ma'aikatan gidan radio talabijin na tambara na yamai na tawa na nijar baki daya zan kai su fifiyar gaisuwa ta zuwa ga abokina mujtaba adam ma'aikaci ne da yake a tahiran birnin iran a madadin shi ina gaida muhammad awal bauchi shi ma ina jin shi na mishi kuma ina muku ta'aziyya da rashin dan uwanmu abokinmu allah ya gafarta mishi kuma allah ya kai sanyi a kabarinsa allah ya ba iyalin shi hakuri allah ya raya bayarsa da ya bari kuma allah ya albarkace ta husaini labaran ga magana daga nan a garin loga tsakiyar jihar doso da ke a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyu Hausa sunana Abdulaziz Malam Nafiu ana cin Abdulaziz Prezi daga birnin da magaram ta jamhuriyar Niger. A gaskiya to muna jin daɗi bisa damar da kuke ba mu mukan gaishe gaishe mu kai da ƴan uwa da amannan arziki musamman ma kai Hassan Barka jinjina ta musamman zuwa a gare ka a bisa jan namijin kokarin da kake yi tare da jama'a. Zan gaida a nan yan group garin su yana da rana akwai abokina Abdulhamid a can Kanya Premier Cassis fa'izai isu akwai rashida akwai tasiu mai tebur akwai yan rasta akwai shabu Buhari a mudu tare da dj alutu shugaba na mashakata ta afirka a birnin da magaram shugaba raba mai aski tare da abbala lance dozman to murtala mmt a nan randa bakwai ba zan manta da shi ba tare da letoro mai essence zuwa ga abdo kibiya tare da sabiu Usabiola alibariki ba zan manta da kai ba abokina yahaya dan baiwa da malam dabilbi lolo dj a can birnin birnin mai ba zan manta da kai ba to alherin Allah kai ma kowa da kowa masu kira da sauraron rediyo ina gaida kowa da kowa abokanan mu na karkara da na tsakiyar birnin da magaram mai magana Abdulaziz Prezi daga da magaram a jamhuriyar Nijar a tashi lafiya ci Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka yi sani da suna Raba mai aski shugaba na kungiyar masu radio jihar da mu jamhuriyar Nijar zan yi amfani da wannan dama da kuka bamu ta karshen mako domin meka sabon gaisuwa na karshen mako ku zuwa ga Malam Iliya mai shahi garkin daura. Eh, akwai kai karan kanka mai gabatar da shirin Malam Hassan Barka. Bartala MT Ranko Randa bakwai da Magaram. Akwai Letoro mai isansa nan bakin ofitar da Magaram. Akwai na Agwa mai eh, diki nan ofitar da Magaram. Akwai Muji Soja. Akwai Abdulrahman wanda haka sin da suna Abdul Kibi Abubakar da Mara da Magaram. Akwai Sunushi da Yusufu su wanda suke a nan garin Madatai. A bai kamun sakon gaisuwa ta na musamman zuwa ga dukkanin masu sauraron muryar jamhuriyar musulunci ta Iran musamman ma alhajin Allah lawar ta ce kenan bayan gidan madara akwai dozman daga simoto a nan da magaram akwai umar tako a nan garin kadamari akwai fatume fati buzuwa wadda take a zamna a babban birnin niyamai akwai muhammadu dan bare bari wanda yake a zamna a babban birnin niyamai daga karshe kuma ina mika sakon gaisuwa ta na karshen mako ga dukkanin mambobi na kungiyar masu kira da sauran radio wanda suke jihar da magaramin jamhuriyar nijar da ma kasa gabaki daya mai magana raba mai aski da magaramin jamhuriyar nijar a tashi lafiya Assalamu alaikum BOH da haran muryar musulunci sunana shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura zan yi amfani da wannan dama kamar yau karshen mako da kuke ba mu dama mu ga yan uwa da amannan arziki kamar haka da farko akwai mamman duniya a washe wanda yake yankin tawa akwai miji soja wanda yake ma daidaita ne bakin likitar dutse da magaran akwai na agwa mai faci wanda yake da magaran akwai lotoro mai isanci wanda yake da magaran ba zan manta da sani letana mai gidan wanka ne wanda yake nan da magaran akwai abu abokina maina mamman shehu kyarje zart wanda yake ranar ramfan hawa juju a nan da magaran ba zan manta da kanina musa mai shayi da wace a nan ramfan hawa juju da magaran akwai eh, baban soyayya wanda yake agades muhammadu zakin love ba zan manta da mamman alkali wanda yake nan hadeja ba zan manta da salisu mai gwanjo unguwar gawo wanda yake babura ba zan manta da yahaya sonite wanda yake garin mata mai da yahaya danno azare akwai mamman mamman dan sandan najeriya wanda yake kaduna kai da duk wanda yake cikin wannan fili mai albarka ina wa kowa fatan alkhairi yan kungiyar zaɓi sanka najeriya da nijar tubin gaisuwa zuwa gare su suna na shugaba iliya mai kanti da shayi girgin daura da fatan kuna cikin cikin koshin lafiya. To da fatan dukkanin waɗanda ka da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku yi ƙarshen mako lafiya. Ban haɗa ku da Muhammad Awal Kunya domin gabatar da shirin na tarbiyyar iyali ai saurare lafiya. Tarbiyyar iyali. jama'a masu sarare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barka masu sake da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin sa ne tattaunawa kan harkokin shafi rayuwar iyali musamman harkokin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa na jin shawarwarin su kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga nan radiyon bioh da ke birnin Tehran da ni Awar Kunya saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami bashir zaria daga kungiyar rap ta rasulul azam foundation da ke birnin kanon dabo wanda har ila yau shine shugabanta na shashin da'awa shehu malamin a yau zai tashi ne kan batun haƙƙi na kulawa da buƙatun iyali malam muke saurare a'udhu billahi samir ali min ash-shaytanir la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala afdal khalqillah habibi ilahil alamin alladhi summi fi samai bi ahmad wa fil ardin bi abul qasim al-mustafa muhammad allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad jama'a masu sauraron mu barkanmu da saduwa a ci gaba da darussan mu da muke yi na rayuwar iyali inda muke tattauna janibin da ya shafi haƙoƙin maza a haƙƙin mata akan mazajensu a wannan zaman namu za mu magana ne akan haƙƙi na kula da buƙatun iyali na abin da ya shafi gamsuwa mun kakkawa wannan a zaman baya cewa yana ɗaya daga cikin abin da manzo sallallahu alaihi wa sallam aka rawaito yana kwaba irin mazajen nan waɗanda ba su da tsari a wajen kula da haƙƙin matarsu a lokacin buƙatuwa na rayuwa aure wanda aure yana da abubuwa da yawa ɗaya daga cikin fa'idan shi kan shi yin auren shi ne hasinin su magidanta ɗin Allah ta'ala ya ce hunna libasun lakun wa antum libasun lahunna su mata tufafi ne gare ku kuma tufafi ne gare su su kuma kowa ya san ɗaya daga cikin abin da tufa ke yi suturta mutum da mutunta wanda ya sanya ta da kare mutum daga dukkan wani abu wanda zai ainihin nuna shi a matsayin ba kammalalle ba don mutumin da ya sa tufafi za a samu nau'i na kamala tare da shi akasin wanda yake tafiya ba tufafi so za a iya taji a fitar da abubuwa da yawa a cikin wannan magana din da Allah ta'ala ya yi alakar mai gida da iyalinsa cewa su mata tufafi ne ga mazajensu da bas ne sannan su ma maza tufafi ne ga matayensu a ɗaya daga cikin haƙoƙi muhimmi wanda mun yi maganarsa a darussan baya cewa wannan ruwayan mai mahimmancin gaske da manzo sallallahu alaihi wa sallam aka waito yana cewa la yaqa ahadukum ala ahli kama yaqa al bahima kada ɗayan ku ya auke wa iyalansa kamar yadda dabbobi sukan yi liyakun bainahuma rasul ya zama a dukkan zamanta za su yi an samu ɗan aiki a tsakanin shi da matar kada ya mata gaggawa ya zama ya ƙaddamar da ɗan aiki faƙila yawmar rasul ya rasulallah aka ce waye dan aikin nan ya aikin Allah qala al-qiblat wal kalam yace sun ba da magana yana daga cikin haƙƙin mata a wajen mazajen su mace kamar kulwa ko kyanwa suke suna da son jiki suna son lura da kulawa kuma mace komin girmanta komin tsufanta komin shekarunta tana son mijinta ya ririta ta ya dauke ta ita ce dai wannan karamar da ya aure ta tun tana karama tana da ƙuruciyarta kamar yadda muka yi ta faɗi a darasin da ya gabata cewa lallai gwargwadon yadda mutum ya shigar da farin ciki wa iyalinsa gwargwadon yadda wannan farin cikin zai kasu gare shi kansa yake yi wa ana buƙatan lokacin da mutum zai rayu da iyali musamman a uwar ɗaki a zaman da za su yi na buƙatuwa kada ya zama cikin irin waɗanda ba sa la'akari da ita matar ya zo da sha'awarsa ya tunkare ta ba tare da ya tanaje ta ba yana kokarin shi ya biya bukatarsa wannan din yana ɗaya daga cikin kuskuren da mafi yawan wasu magidanta su kan yi wanda hadisanmu sun faɗakar cewa ba a buƙatar mutum wannan din saboda yana daga cikin haƙƙin su iyalai mata ya zama na kada ɗayan ku ya yi wa matar shi auke shi ne abin da hadisan ke koya mana kada mutum ya zai kewa iyalansa kamar yadda dabbobi kan yi ya zama a tsakanin mai gida da matarsa akwai ɗan aiki sahabai suka tambaya suka ce ya rasulallah wane ne wannan ɗan aikin ya ce sun ba da magana ya zama yana yawan sun mantunta sannan kuma yana faɗin kalmomin da za su shigar mata da farin ciki na ambatan kyawanta na maimaita kalmomin da za su sa ta ji cewa lallai ita ma mace ce lallai ita ma mace masu sauraro kada ku shafa wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen rediyon hausa na boh a nan birnin tehran da muke sauraron wani shehun malami daga birnin kano wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan mu'amala tsakanin miji da mata sai wani lokaci mu'amalar da miji yake yi da matan yakan kyafa macen ya mai da ita kamar ba macen ba saboda duk za ta yi kwalliya miji bai yaba ba za ta yi kunshi miji bai yaba ba za ta yi kitso miji bai yaba ba to dan wa take yi a karshe sai kashe mata gwiwa sai ga ta daina yi to kuma rashin yin wa'annan abubuwan yana cire mata jinta a matsayin mace har a karshe ka ga ta koma kamar ba mutum ba lokacin da kuma ta canza salo kamar yadda muka taɓa faɗi a darasa can na baya sosai wanda ɗaya daga cikin malamai yake hakaitowa cewa ya taɓa faruwa a ɗaya daga cikin ƙasashen turai ne a burtaniya wata daga cikin mata da ta rayu da mijinta sai ta ji ta tsane shi yanzu neman rabuwa take da shi ta ga yana halolin da na rashin kulawa da ita ta yanda in ta gan shi ran ta ɓaci yake yi sai ta je ta samu likita irin waɗanda suke ba da shawarwari waɗanda ake ce musu psychologist masana ilimin sanin halayyar ɗan adam don ta nemi shawara cewa tana son ta rabu da mai gidanta ne amma kuma ba ta so yana rabuwa da ita ya kama gabansa ya zama kamar shi ya rabu ma da kaya ne so take bayan an rabu ɗin ya ta tuna ta yana bakin cikin rabuwar shi da ita mutumin sai ya ce to zan baki shawara ga hanyoyin da ya kamata ki bi ya kalle ta tun farko yadda ta shigo buzuzu buzuzu bature ne ya ce tun gani kalli shi shiga kin mai da kanki tsohuwa shawarar da zan baki na baki wata daya zuwa biyu ki kokari ki ɗabbaka waɗannan shawarwarin matukar kin yi su to in lokacin yayi zagayo ki zo zan gaya miki lokaci yayi da za a nemi rabuwa shi kuma shawara yake so ya bayar dan ta canza ya ce mata tun farko dai ki canza ɗabi'ar ki ta shiga ki mai da kanki mace ki dinga tarairaya shi ki manta da wannan bata miki rai da yake yi ke ki dinga jin shi kina kokarin kaman kin ga ke budurwa ce kika ga wani saurayi kina kokarin ki jawo shi saboda ya aure ta canza salon mu'amalar ko ta yi aiki da shawarwari da mijin baya zama a gida da ya zo zai tafi club zai tafi yawo baya fita da ita kamar yadda suka saba wannan duk yana cikin abin da ta tsane shi a kai kafin ka ce kwabo da ta saza daga wannan mu'amalolin sai ta ga ya sake shi ma gaba daya yanzu duk inda za shi suna tare harkokin soyayya ta karu ta ji yanzu ma ta fi son shi fiye da da wata rana suka gamu da likita a hanya a wajen shiga bos ya ce mistawa ne ya aka yi ne har yanzu shi? lokaci ya daɗe ya ja lokacin rabuwa ya yi ta ce ina a yanzu ina son shi fiye da yadda na so shi tun yana saurayi yace saboda me ce ai da na canza mu'amala ta sai na ga shi ma ya canza ashe ashe mutumin kirki ne kaza kaza a ƙarshe dai ya nuna mata ya ce to halin ki ne ya canza shi mai sheshi wani iri to irin wannan ma yana iya faruwa idan namiji ne ya zama na shi ne ya canza mu'amalarsa da matarsa ta dinga yin abin da baya so to shi ma kokari zai ya gyara don ya ja hankalinta rayuwarsu ta kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafi gidajenmu da nan za mu tsaya sai a zama na gaba وصل wa ali tahiri وآله الطاهرين ala صل wa ali muhammadu wa وعجل faraja. to masu raro gashi dai malam ya fara koro bayani kamar yadda ya saba to amma lokacin namu kayyadadde ne da ƙarshe muna yi wa shehun malami bashir zaria da ke birnin kano kuma shugaban sashen da'awa na ƙungiyar raf rasulul akram foundation da ke birnin kano dabo godiya ta musamman da waɗannan bayanan duk da dimbin ayyukan da ke gabansa a yamakon radiyon BOH da ke nan birnin Tehran na ƙasar Iran ni alkunya da shida na gabatar nika cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Shirinmu na ƙarshe shine shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau. Shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka ɗau hankalin duniya. to shakka babu matakin sojin da rasha ta ɗauka kan ƙasar ukraine shine dai ke ci gaba da ɗaukan hankalin duniya inda ƙasashen yammacin duniya ke ci gaba da ruwan takunkumai kan ƙasar rasha ba ƙaƙƙautawa a cikin shirin zamu ji mahangar masana game da wani rikicin na rasha da kuma ukraine da fatan za a kasance a tare da mu. to marilla kamar dai yadda aka ji matakin sojan da rasha ta ɗauka kan ƙasar ukraine shine dai yanzu haka ya ɗau hankalin duniya inda ƙasashen yammacin duniya ke ci gaba da ruwan takunkumai ba ƙaƙautawa kan ƙasar rasha yayin da bayanai ke cewa rashar na ci gaba da kusawa a cikin ƙasar ta ukraine to domin tattauna wannan batun a yau shirin ya gaito mana darakta el harun muhammad wani masanin harkokin siyasar kasa da kasa daga tarayyar najeriya kuma da farko na fara ne da tambayarsa ko ya su masana ke kallon wannan rikicin na rasha da kuma ukraine shi wannan rikicin na rasha a kan ukraine wadda amerika da ƙawayenta suka yi uwa suka yi makarbiya a ciki yana da sarƙaƙiya kuma da ban mamaki a haka in mutum ya nazari zai ga ba wani dalili da amerika za ta tsallaka ta je wancan gefen na duniya ta yi ruwa ta tsaki a kan rikicin ukraine idan mutum ya duba ainihin tarihin ita ƙasar ukraine ai wani bangare ne na daular rasha da ta rushe a 1990 zuwa da 91 shine duk kulalliyar daular soviet ta wargaje ta samar da ƙasashe goma sha shida ukraine na ɗaya daga ciki to kaga a wata muhangar za ka ce ai duk abin da rasha ta yi a wannan wurin kusan daidai ne dama kayanta ne to amma muna wani zamani ne da ake maganan yanci da shauransu kuma musamman in kai la'akari da irin rawan da ƙasar amerika take takawa da ƙawayenta wajen zancen yanci saboda haka sai ka ce za su yi amfani da wannan daman su shigo kamar yadda suka kawo maganan majalisar ɗinkin duniya tana magana a ba mutane yanci a tabbatar da zaman lafiya a duniya to shi ma shugaban ƙasar rashin putin ai a hujjar da ya kafa na kai mamaya ƙasan ukraine din shi ma ya kafa hujja da wani sashe ne na dokokin majalisar ɗinkin duniya cewa ai wajibi ne a samar da zaman lafiya kuma abubuwan da ake ƙoƙarin yi a ukraine ba na zaman lafiya ba ne saboda wasu suna ƙoƙari suna amfani da ƙarfi suna hana masu ɓallewa yanzu halin da ake ciki wasu ɓangarori guda biyu ne suka ɓalle a ukraine ƙasar rasha kuma ta ce ta yarda da su to yanzu inda gizo ke saƙa shine ƙawancen da yake kulluwa tsakanin ita rasha da ƙasar china akan ukraine wanda kuma ƙarfi ne suke ƙoƙari su haɗa don su faɗa da ƙasar amerika kowa ya san matsayin china da amerika ba a ga maciji so musamman kuma akwai jikakkiya tsakanin china da amerika akan wannan tsibirin kasan taiwan ɗin wadda ita ma china ta ce ai nata ne ta mamaye tun tali-tali har gobe ita china ta tafi akan cewa taiwan nata ne ita kuma amerika ta ce a'a thailand taiwan ƙasa ce mai cin gashin kanta to kuma ga daɗaɗɗiyar rikici da rasha take da shi na mamaya da ta kai a ƙasan crimea 1914 to tun wannan lokacin amerika take ta kullawa ya za ta yi maganin ƙasar rasha to har yanzu ga su an gangaro ana maganin ukraine wanda wannan rukunin da ya yamutsa To dukta kamar me yasa ne wannan rikicin ya dau hankalin duniya haka ne? Eh, wannan rikicin na Ukraine ya shafi kasan Poland, ya shafi Belarus, ya shafi Moscow, ya shafi yankin gaba daya Shugabannin kasashe sai zare suke ta yi. Er, Erdogan na Turkiya ya tafi, shugaban Pakistan shi ma ya shiga, shugabanni shiga suke ta yi ana ta maganar sulhu, to gashi har an kai ga yaƙi. To wannan rikicin yana da tasiri ba wai ta tasirin da amerika da ƙawayenta za su yi a kan takunkumin da suke sa ba a abinda ba a magana ita ma rashin da china su ma akwai nau'in takunkumin da suka sa wanda kuma takunkumin nasu ya fara banna a duniya gaba daya akwai wani sanadari da ake yin takin zamani na yuriya to china ke rasha ke samar da wannan sanadarin na aluminium nitrite wannan sanadarin da shi ake takin da ake sawa a gona to rasha ta sa takunkumi wajen fita da wannan sanadarin wanda kuma manoma da yawa a amerika a kasashen duniya da yawa suna amfani da wannan takin ne saboda haka akwai yiwuwar taki zai tashin goron zabi wanda idan aka samu haka za a iya samun karancin takin wanda kuma zai iya tasiri a noma ba a amerika ba a duniya gaba daya kowa ya san ukraine tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suke takin urea ita ma china ta sa takunkumi ta hana fita da wani sanadari na phosphate wanda shi ma yana da muhimmanci a yin takin zamani duk takin zamanin da ke da phosphate ƙasan china ta hana fita da shi zuwa wani waje har sai watan shida watan yuni kenan to kaga wannan rikicin idan ta je ta dawo zai iya tasiri a kan abinci zai iya samar da yunwa idan aka samu karancin abinci ai an samu yunwa eh, aka samu yunwa kaga ai an da kusa da karsashin jama'a saboda haka kaga zai zama ba kwanciyar hankali ba zaman lafiya to wannan shine illan da wannan rikicin zai iya haifarwa manomi da ke rigasa ko hayin malam ko bizara ko kuma wani lungu a can bayelsa wannan rikicin zai iya hana shi taki ya zama noma ya gagara a samu yunwa al'amura su rikici to tun dai bayan da rashar ta soma ɗaukar matakin sojin kan ƙasar ta ukraine ƙasashen yammacin duniya ke ci gaba da yi mata ruwan takunkumai ciki har da kasar jamus wace ta dakatar da babban shirin nan na fitar da iskar gas daga rasha zuwa kasar ta jamus wani tasiri ne haka yake da shi kasar ta rasha tasirin rashin fitar da gas daga kasar rasha yanzu haka ya sa kasan jamus a cikin rikici mai zurfi saboda kusan fiye da kashi 40 na gas din da ake amfani da shi a kasan jamus daga rasha take siyo shi kuma jamus tana ɗaya daga cikin manyan ƙasashen amerika wanda suke ja da matsayin rasha to ka gani abin da ya shafi kuma jamus za ka iya cewa shi ya shafi turai gaba ɗaya tarayyar turai sun dunkule akan cewa dole sai an yi fada da ƙasar rasha a kan abin da ta yi a ukraine kuma abin da rasha ta yi a ukraine ba wai sabon al'amari ba ne an daɗe ana yin irin wannan manyan ƙasashe su shirya su je su fada ma ƙananan ƙasashe ƙasashen da ba sa so ai abin da ya faru kenan 1979 bayan juya juya hali da aka yi a ƙasan iran amerika da ƙawayenta suka zuga ƙasan iraki ta farma ƙasan iran aka yi ɗauki kusan shekara goma ana yaƙi bayan wannan aka sake biyowa ta baya amerika da ingila suka jagoranci tarwatsa ƙasan iraki a yau haka aka zo aka yi a syria aka zo aka sake maimaita irin wannan a ƙasar libya ga yana ana yi a ƙasar yemen kuma amerika ke jagoran irin waɗannan yaƙe-yaƙen ita ƙungiyar tsaro na gaban yammacin tekun atlanta wato nato su suka yi uwa suka yi makarbiya wajen wargaza ƙasan libya daga baya aka zo aka yi ma mali wa ka tashi kuma in kai maganar nato dole kai maganar amerika ko da ba ta fito a fili ta jagoranci al'amarin ba kasancewan amerika ita ke da karfi a nato saboda haka wannan yamutsin za ka iya cewa amerika ta jawo turusa akwai masu ganin cewa irin tsokanar da kasashen yamma ke yi musamman amurka shine janyo wannan rikicin to ai an daɗe ana irin waɗannan rikicin da aka dinga yi shekarun talatin arba'in da suka wuce a kudancin afirka angola mozambique namibia zimbabwe da ita kanta afirka ta kudu duk ba amerika ba ne da turawa suka samu yaransu a basu horo a basu su kuɗi a basu makamai suka zama 'yan bindiga daɗi aka dinga tada da rikici a duniya wannan abun da aka yi shekara 40 da suka wuce shine ake yi a yammacin afirka da sunan boko haram da sunan 'yan ta'adda a mali a burkina faso a niger a nigeria da chad to duk waɗannan salo ne duk abu ɗaya ne dama shi bature ya yi fice wajen tsara zalunci da duniya da kama karya a kan shi ake tafiya ita ma rashin bakon walla saba ne sai dai wannan riban da ƙasashe za su ci shine saɓanin da ke tsakanin amerika da rashin wanda sabani ne na karya duk abu ɗaya ne abu ɗaya ya haɗa waɗannan manyan ƙasashen dukkansu suna da kujerar naki a majalisar tsaro na ɗinkin duniya idan kowace ɗaya daga cikin waɗannan rasha amerika faransa ingila in ta hau kujerar naki a kan matsayi ƙasashe 195 na majalisar ɗinkin duniya ƙasa ɗaya rasha kawai ko amerika ko faransa ko ingila sai china da aka makala idan ta ce ba ta yadda ba to za a rinjayar da wannan ƙasan ne a kan ƙasashe 194 hawa kujerar naƙin da ake cewa na majalisar ɗinkin duniya right of veto veto power ai shi ne wannan so duk abu ɗaya ne wannan ƙalubale ne ga ƙasashe masu tasowa su san me ke damunsu ina ne matsalinsu su ɗauki matakai da za su samu cikakken 'yanci. kuma sauraron mu da kuma haka ne muka kawo karshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya saki haɗa mu kafin dai a madadin bakon namu a cikin shirin Dr. El Harun Muhammad masana harkokin siyasar kasa da kasa daga tarayyar Najeriya ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. ma saurare a nan zan yi bankon da ku gan lokaci na hararen mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki da za a ɗan shirin amma kafin na amma waɗanda wanda suka tallafa shi ne kamar musamman tahir amin da kan labaran duniya mini ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. thank you